Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu yi bitar muhimman abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. A cikin shekara ta 2023 mai karewa ne muka kawo muku rahoton ikirarin da kungiyar 'yan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga tarayyar najeriya ta yi cewar ta sami nasarar kwace wata babbar motar yaƙi ta sojan najeriya kamar yadda wakilinmu a yankin niger delta lamidan sokoto ke cewa cikin wannan rahoto da ya aika mana Ƙungiyar nan ta IPOC sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo wanda kuma ke ɗauke da ɗimbin makamai. Ƙungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da 'flat number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo kuma duk motar da ke ƙoƙarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gaugota amfani da lambar biyafara. Musa Siamon Ifa ne mai magana da yawun kungiyar ta IPOP ya ce. I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number biafra threat yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta ipoc ta haramta amfani da lambar motar najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta biafra kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta ta zama ta kasar biafra haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takura ma 'yan kungiyar ta IPOC kuma mun haramta Najeriya a ƙasar ta Biyafara. da ma kiran sunanta wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biyafara wato Liberation Army sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya hare-haren 'yan kungiyar ta IPOC dai bayanai na nuna cewa ya yi jallin hasarar ɗimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Toma Dalla. Rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar mali abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niyame Sole Mumini Barma ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Salifu Modi ya yi a farkon watan maris ɗin 2023 a birnin bamako na ƙasar mali sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya sojan ƙasa da na saman nijar suka kutsa arewacin mali inda suka ritsa 'yan ta'adda a hamakat wato dashin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan nishar na rundunar almahau 17 a ranar 10 ga watan fabrairun 2023 a ƙauyen intagarmai wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100 yayin da aka kama ɗimbin alburusai da na'urorin sadarwa mai shari'a kan al'amuran tsaro mustapha abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin mali da nishar a yayin bin sawon abokin gaba karin da 'yan ta'adda suke kawo ma a soja Nijar don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. Ka gani shi yasa sai su kawo hari su ka sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin Mali don ka gaba mai damuwa da su. Don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin kuma soja wannan Mali su kuma ba su na a nan wurin to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai hari. duk dai cikin shekara mai karewa ne eh, sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar suka hambarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Bazoum inda bayan kakaba mata jerin takunkumi iri-iri kungiyar Ecos ta kuma barazanar amfani da karfin soji akan sojojin na kasar Nijar abinda ya yi tata da jijiyar wuya a kasashen Najeriya da Nijar wani tsohon babban malami a kwalejin horas da hafsoshin sojan Najeriya Dr. Umar Ardo ya bayyana cewar ko kaɗan bai dace ya yi amfani da ƙarfin soji a karan farko ba. To, um, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓi mulki ba kowane iri amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun ɓace mulki wato ƙungiyar ecowas su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojance su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin kula ban amince da wannan ba saboda abubuwa da yawa in magana mulkin soja ne ai Nijar ba yau suke mulkin soja ba mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba kuma ba za ka je yaƙi akan ban sa me ake kiran ideology da hausa ba. a kan aƙida ba don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi to in haka ne ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba saboda aƙidoji na nan da yawa don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne ko kuma aƙidan sarautan gargajiya ne ko kuma aƙidan ɗin communist ko wani aƙida shi ya sani saboda in ka dubi chatar din majalisar ɗinkin duniya in ka dubi chatar din ah, ah, african union wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata wato harkar cikin gidanta ko me ke faruwa katsalandan eh amma dokta kwanan nan na yi magana da kwamishinan tsaro na kungiyar ecowas eh. dr ambassador musa abdulfatah musa eh. a lokacin yana gaya min cewar akwai yarjejeniya ecowas protocol eh. da aka cimma mai ma ta samu a wannan yarjejeniya saboda haka kamar abin da suke a nijar ba tsalanda ba ne yanzu ka tambayi ambassador musa mun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ecowas nan akwai inda aka ce ecowas na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne eh, ai babu an yi a da sani liberia da sierra wa ba mulkin soja ba ne mm. ba saniya ba ce ba mm. sani baja kana mulkin soja sannan ka shiga labera da sarari lokacin zagaye demokradiyya a abun da kallo eh akwai abun duba a lokacin na gawo malaman jami'a suna cewa najeriya tana bayar da abun da ita bata da shi najeriya tana bayar da abun da bata da shi tana kuma karban abun da take da shi kuma har yanzu muna nan muna karban abun muna sayan abun da muke da shi. Toma Dalla. A dai shekara mai karewan ne Eh, sojojin saman najeriya suka kaddamar da wasu jerin hare-hare kan 'yan ta'adda da ke sassa daban-daban da ke arewacin najeriya kamar yadda kakakin sojin saman najeriya air commodore edward gabkat yi mun karin bayani an samu nasara a zamfara tun ba ranar talatin da ya wuce ba yadda aka gano wayannan 'yan bindigan kusan saba'in suka bar eh, suka bar eh, ina ke kiranta eh, zamfara wato plan din shine su shiga su bar zamfara su shiga ta niger state da su giya maka ba su a zama wuri daya zamfara zai zafi sai a gudu a shiga niger niger zai zafi sai a gudu a shiga kaduna a je birnin gwari daga birnin gwari sai a a shiga zamfara haka ake a je nan a je aje can aje nan aje can aje nan to Allah ya sa mun dago wayonsu kuma Allah ya sa an samu nasara in kana so wannan wannan attack din ma muna da hoton su in kana so sa ai kama ka gani amma da Allah ya sa an rage an rage strength din su kuma an tabbata cewa duk su motorcycle ɗinsu da su motocinsu duk an halakar da su domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da ake yi ba wai za a tashi safi a ce to bari a je a kashe 'yan bindiga ba a'a yana ɗaukar lokaci dinga gani abin da suke yi a ganin da suke zama a ga da suke tara mutanen su. bayan an tabbatar an samu wannan information ya isa kagan sai a kai musu hari kuma abin da ke faruwa kenan yanzu kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu in kana jin labarin da muke bayarwa za ka tabbatar cewa ranar eh, laraban da ya wuce mun karɓo wasu jiragen mu a ilorin kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana federal government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki eh, da sauran jiragen da muke da shi kaga muna jiragen da yawa sabobin jiragen kaga aikin mu zai yi sauki so ana samun nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya giya mana cewa kowa ya tabbata ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki gan shi chief of air staff din mu air marshal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shi da ya kamata a wani harin na daban kuma jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki. abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai sosai Eh, an kashe su an kashe su wannan abin zan giya ma kenan in kana da shakka ka kai journalist sai ka aiko mutanen ku je su yin bincike harin da muka kai a kusa da zamfara kusa da border niger state eh, a ranar talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma wakilinmu da ke Najeriya da Nijar. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. Da fatan za mu shiga cikin sabuwar shekara cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah tabbatar mana da dukkanin alheran da ke cikin ta.